a wannan masallaci mai tarin albarka jami'a sa'id da walidai wanda aka sani da masallacin imamu muslim da ke wannan unguwa sani mai nake cikin karamar hukumar gwale a jihar kano domin ci gaba da gabatar da darasin mu na karatun littafin kitabun tauhid wallafa shekul islam muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda kuma wannan shine mu na biyu majalisin da muka yi wa da rawbatul hidaya في معرفة الله ومعرفة حقوقه على العباد شرط على كتاب التوحيد إذا يوم مسلم تابا أساتن دي gabata mun fara magana ko in ce muna magana game da tarihin rayuwar muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah wanda mun yi magana akan abubuwa da dama waɗanda suka danganci rayuwarsa abinda muka tsaya a kansa shine magana akan ɗaliban muhammad bin abdulwahab tunda mun ji malamansa yana da kyau musanto su wane ne ɗalibansa domin yana daga cikin alfahari na ɗalibi a ce yana da malamai kamar yadda kuma alfahari ne ga malami a ce yana da ɗalibai shek muhammad bin abdullahar a rahmatullah ya karantar da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda suka zama malamai a zamaninsa da kuma bayan shuɗewar zamaninsa daga cikinsu da akwai su'ud bin abdulaziz bin muhammad bin su'ud wanda ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban shek muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah ya zauna tsawon shekara biyu a wajen imam muhammad bin abdulwahab ba tare da ya je ko'ina ba tsawon shekara biyu babu inda yake zuwa sai karatu a wajensa daga baya ya bar wajensa ya ɗanyi tafiya ya ƙara dawowa ya ci gaba da littattafarsa har zuwa ainihin wato ƙarshen rayuwarsa sa'ud bin abdulaziz bin muhammad bin sa'ud ya yi karatu fannoni da dama a wajen shafin muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah musamman ɓangaren aƙida da ɓangaren fiqhu da ɓangaren halifi da ma wasu ɓangarorin ba malami na biyu daga cikin ɗalibansa shine Husain bin Sheikh Muhammad bin abdullaha ma'ana ɗansa kenan wanda ake kira shi Husain bin Muhammad bin abdullaha wanda yana daga cikin manyan yayan Imam Muhammad bin abdullaha alaihi rahmatullah wanda kuma yana daga cikin waɗanda suka fi kowa lazimtar muhammad bin abdullahi ya yi karatun fikihu da karatun tafsir da karatun aqida da karatun lugha a wajen mahaifinsa muhammad bin abdullahi da karatun alƙur'ani domin husaini bin muhammad bin abdullahi ya haddace alƙur'ani shi ma a wajen mahaifin shi muhammad bin abdullahi كما يد الشيما محمد بن أبو وهاب بن يحدد شيء من القران حوالي ما حكيشي عبد الوهاب بن سليمان بن علي الله يسر ما بكتا بايا رسول محمد بن أبو وهاب شي ولا حسين بن محمد بن أبو وهاب شي يتشد بدا كرم تدع الامه كما يد ما حيفين سيكفل شي ذلك ابن بشر يا كواش كل التابش عنوان المجد في تاريخ نجد yake cewa bayan wafatin muhammad bin abdulwahab ɗansa hussein bin muhammad bin abdulwahab shi ya ci gaba da jan ragamar ilmantarwarsa wajen karantar da al'umma da ci gaba da da'awa kamar yadda mahaifinsa ya kasance yana yi na uku daga cikin ɗaliban shi akwai aliyu bin shek muhammad bin abdulwahab aliyu bin shek muhammad bin abdulwahab malami ne wanda yake mai girma kuma mutum ne wanda yake da tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala har ya kai a najat ana buga misali da shi Ali bin Muhammad bin Abdulwahab wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da tsantseni da gudun duniya da kuma riko da addini in ana maganar masu tsoron Allah da masu tsantseni da gudun duniya ma'abuta addini akan sanya Ali bin Muhammad bin Abdulwahab a cikinsu ya kasance yana daga cikin manya-manyan alƙalai na garin Najd kamar yadda ɗan uwansa Hussein bin Muhammad bin Abdul shi ma yake a matsayin alƙali Bi da cewa wasu daga cikin malamai sun ce lokacin da aka nemi ya kasance alƙali ya yi gaddama ya ƙi yarda amma wasu daga cikin malamai suka ce ya yarda ya fara na ɗan wani lokaci kafin daga bisani ya yi ritaya ya ajiye ya ce ba zai mutum na hudu shi ma dai ɗansa ne abdullahi bin shek muhammad bin abdullahab abdullahi bin shek muhammad bin abdullahab shi ma ya kasance ɗalibi ne a gare shi kuma ya kasance ainihin wato malami ne mai zurfin ilimi a zamaninsa don akan buga misali da shi aka akan ce shi ne magajin mahaifinsa duk da cewa kuwa yayansa Hussein bin Muhammad bin Abdulwahab ya ce shi ilimi to amma idan ana buga misali ba a fiye faɗar shi babban ba sai a haɗi shi wannan abdullahi bin muhammad bin abdullahi na biyar ne ibrahim bin muhammad bin abdullahi shi ma ɗansa ne na shida shine jikansa muhammad ainihin wato shine jikansa sunansa muhammad muhammad bin muhammad bin abdullahi ana kiransa al-imamul qadi ina fata a fahimta bayansa da akwai wani jikan nasa abdurrahman bin hassan bin muhammad bin abdulwahab dukkaninsu ɗalibai ne daga cikin ainihin wato ɗalibansa waɗanda suka yi karatu a wajensa suka karɓi tarbiyya daga gare shi kuma suka amfanar da ainihin wato al'umma shi wannan ɗan nasa abdurrahman bin hassan bin muhammad bin abdulwahab jikansa kai kusan a cikin jikokinsa shi ne wanda ya fita zakka wanda aka fi sani a wajen karantarwa da neman ilimi mafi yawan malaman da suka kawo tarjamarsa sukan buga misali wajen yadda yake ainihin wato kusantar kakarsa sun kan yabar duniya wajen neman ilimi yawancin dukkan tafiye-tafiyen ma da suka da muhammad bin abu wahab ya yi tare suka yi a lokacin da muhammad bin abu wahab ya hijira abdurrahman bin hassan bin muhammad bin abdulwahab yana tare da shi mutum da bakwai a shi ne al'alamatu jalil alƙadi hamd bin nasir bin Uthman bin mahmad shi ma yana daga cikin manya-manyan ɗaliban muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah waɗannan kaɗan ne daga cikin manyan malamai waɗanda suka yi karatu a wajen shek muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah ba su kaɗai ba ne ba amma su ne ne manya waɗanda suka fi shuhura a wajen ilimi ɗin neman ilimi ɗin da kuma karantar da shi Shak muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah ya rubuta littattafai waɗanda suke masu tarin yawa ba wai kitabun tauhid ne kaɗai littafin ya rubuta littattafai masu tarin yawa wasu suna nan an buga su ana karantar da su wasu babu bugabdun su mahfuz ne ma'ana rubutun hannu ne wasu ma sun kasa ba iya da su ba ballantana a ainihin wato rubuta su daga cikin littattafan da imam muhammad bin abdulhaj ya rubuta da akwai shi wannan littafi da za mu fara karatun shi kitabun tauhid fi ma yajibu min haqqin lahi ala ibad shine ɗaya daga cikin littattafan da ya rubuta wanda kuma a cikinsa ne insha Allah ta'ala za mu yi karatu na biyu daga cikin littattafansa akwai kitabul iman ya rubuta littafi mai suna kitabul iman wanda ya magana akan imani da rukunan imani da yankoki na imani da dukkanin abin da yake da alaƙa da shi littafin da wasu daga cikin malamai suke misalta shi da shi'urul iman na imamul bai na uku shine al-usulul iman bayan kitabul iman ya kuma yi usulul iman na hudu akwai fadailul islam na biyar akwai fadailul qur'an na shida akwai asiratul muhtasira littafi ne na sira annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya yi takaitacce mujallabi ɗaya ne ba shi da girma sannan akwai asiratul matsula littafi ne shi ma na sira wanda yana da yawa akwai muktasarus sawa'iq akwai muktasarul aql wal naqal shi ma yana daga cikin littattafansa akwai muktasar minhaj sunna an-nabawiyya wanda kamar yadda littafin shafin islam ibn taymiya yake shi ya dauka ga baki ɗaya ya yi iktisarar akwai muktasar fatkul bari fatkul bari da aka sanya ibn hajar ya yi iktisarin sa akwai muktasar hadiyin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai majmu'ul hadith majmu'ul hadith littafi ne na hadithi wanda imam muhammad bin abdullahab ya rubuta wanda kuma ya kunshi bangaren fikihu ne kaɗai? akwai muktasar sharhul kabir wal insaf akwai kashfu shubuhat akwai adabul mashi ila salat littafi ne wanda yake mujallaji ɗaya ne shi ma wanda yayi bayani game da sallah da na dubbanta tun daga ainihin wato tsarki da alwala da yadda ake tafiya zuwa masallaci duk abin da ya shafi sallah ya yi rubutu a kai akwai alistin ba akwai masailul jami'iyya akwai kitabun kaba'ir akwai mufidul mustafid fi hukm tarihi salat littafi ne wanda ya ce akan bayanin hukuncin wanda ya bar sallah ya yi magana sosai game da wajabcin sallah da kuma waɗanda suke ƙin yin sallah wanda yake ƙin yin ta saboda bai da ita da wanda yake ƙin yin ta tare da cewa ya yi da sallancin ta da wanda yake wasa da ita da dukkanin abubuwan da suke da alaƙa da ainihin wato sallah da rashin yin ta da hukuncin ta waɗannan littattafai da muka ambata guda ashirin ba su kaɗai ne littattafan muhammad bin abu wahab ba alaihi rahmatullah da akwai wasu littattafai ɗin masu tarin yawa bayan wannan shi yasa ibn gannam alayhi rahmatullah a cikin rawdatul afkar wal afham bayan ya jero tasnifat muhammad bin abdul wahhab sai yake cewa walahu rasailun kathira muhammad bin abdullah yana da rasail ma'ana wasiqu da za a rubuta aika a gari kaza ko a aika a unguwa kaza a farkar da su wani hukunci ko a ba su amsa ta wata tambaya wadda ainihin wato suka nema a ba su ko wani abu wanda yake da alaƙa da wannan yace yana da irin waɗannan rasail ɗin masu yawa wasu suna nan an wallafa su wasu kuma sun gudu sun bata ba a san ainihin wato inda suke ba haka ibn bashar a cikin ulwanul majal mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyu shi ma ya yi magana a kan tasnifar na muhammad bin abdullahi alaihi rahmatullah yake cewa ya rubuce-rubuce waɗanda suke masu tarin yawa ya ce wasu ainihin wato fatawowi ne waɗansu kuma hadisai ne littattafai ne na hadisi waɗansu kuma risalat ne waɗansu kuma littattafai ne waɗanda suke na fikihu wasu kuma littattafai ne waɗanda suke na tauhidi ya ce ya yi rubuce-rubuce mujalladai masu tarin yawa ya ce an iya kiyaye kaɗan daga ciki amma kuma mafi yawa daga cikin littattafan nasa sun kasa ba iya samun su ba wanda dama ana samun haka daga malami ya yi rubuce-rubuce da dama amma kuma mafi yawan rubuce-rubucen naka su ɓata a neme su a rasa saboda tsawon lokacin da ake ɗauka ainihin wato na rayuwa wani sai ka ga ƙaton littafi amma kuma ya sai a ce da kai ai wannan bai wuce ɗaya bisa uku na abin da shi wannan mai littafin ya rubuta ina fata an fahimta to shi ma muhammad bin abdulhab alaihi rahmatullah akwai rubuce-rubucensa da dama waɗanda dukkanin su ba a gansu ba wasu kuma mafsut ne mafsutat ma'ana rubutun ne na hannu ba a kai ga wanda ba su zama littafi ba duk da cewa a shekarun baya jami'atu malik jami'atu imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya ta karashin mallaka arabiya saudiya ta ba da aikin tattaro littattafan nasa baki ɗaya da din a haɗe su waje ɗaya wanda kuma an yi aikin har yau ba ana kan aikin ba kai ga ainihin wato kammala shi ba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah ya rayuwa ne wanda take ta da'awa kira da addinin Allah kira da kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala kira da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kusan sunansa yayi kaurin suna musamman ga mabiyansa waɗanda ake nasarta su zuwa ga mahaifinsa ake cewa 'yan wahabiyya yana da kyau mu san wani irin manhaji Sheikh Muhammad bin Abdul ya rayu a kai na da'awa wanda har ta kai ake cewa mutane ɗan wahabiyya har saka dukkanin wanda ya san manhajin Muhammad bin Abdul na da'awa zai yi farin ciki in an ce da shi ɗan wahabiyya ina fata fahimta zai yi farin ciki in ya san wannan manhajin su da yawa waɗanda ake suke kiran wahabiyya wahabiyya suke jingina musu munanan kalmomi ba su san menene manhajin imam muhammad bin abu muhammad na da'awa domin da sun sani ba za su alaƙanta majiyansa da wannan manhajin ba domin manhaji ne wanda dukkan annabawan allah a kansa suka rayu ina fata an fahimta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah ya yi rayuwa ta da'awa kamar yadda magabata Allah ta'ala ya musu rahama suka yi rayuwa in aka ce magabata ana nufin tun da kan sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tabi'ai zuwa asbabu tabi'ina zuwa ragowar ainihin wato magabata baki daya babu sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa al-asma wa sifat na daga cikin aqidar Muhammad bin Abdul Wahhab akan sunayen Allah ta'ala da sifofinsa shine ya yi imani da dukkanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wa da kansa a cikin alƙur'ani da suna ko sifa ko kuma wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu min gairi tahrifin wala ta'til wala tamthil wala ta'til ya yi imani da duk abin da Allah ya ce sifarsa ce ko sunansa ne ko annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan suna ne na Allah ko sifa ba tare da korewa ba ko kuma ainihin wato ta ma'anarsu ko kuma ainihin wato tambayar yaya yake ko kuma masautawa sunayen Allah ta'ala da sifofinsa abubuwa ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa da kansa Allah ta'ala ya ce wa lillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah ta'ala yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da sunaye guda casa'in da tara mafiya kyau duk wanda ya kiyaye su da shiga aljanna waɗannan sunayen guda casa'in da tara wasu a ciki Allah ta'ala ya ambace su a cikin alƙur'ani da kansa a surori mabambanta ayoyi mabambanta misali fadin Allah ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى هذا دب ان sunaye ne na Allah waɗanda alƙur'ani ya لك ina ka an fahimta akwai waɗanda kuma hadisai ne suka zo da su kamar kamar da ire-irensu malamai sun yi tasnifa da dama game da irin waɗannan sunaye ɗin wajen haɗe su waje ɗaya guda tasa'in da tara kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akwai hadisi na imamu turmudi alaihi rahmatullah wanda ya zo da sunayen gaba ɗaya tasa'in da tara amma malamai suka ce hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma akwai tasnifat da dama muhammad bin sami al-usaimi alaihi rahmatullah ya rubuta littafin al-qawaid al-masla ya kawo dukkan sunayen Allah guda tara waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani da ayoyin da suka zo waɗanda suka zo a cikin sunna da hadisan da ainihin wato suka zo da shi Muhammad bin Jamil al-Zayyu ya rubuta littafi Asma'ullahi Husna shima ya kawo dukkanin sunayen da ainihin wato dalilansu da ragowar malamai waɗanda suka mabambanta Imam Muhammad bin Abdul ya yi imani da waɗannan sunayen. haka kuma sifofin Allah sifa ta Allah kamar ji kamar gani laifin ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir haka ne ko a sami ji al ne gani Allah yana ji yana gani amma jin Allah da ganin Allah ba irin yaro ne domin mu jin mu da ganin mu yana takaituwa ne kawai a inda muke ina fata an fahimta a iya inda nake a nan jin mu yake takaituwa yanzu mutane akwai mutane a wani suna magana amma muna jin da suke faɗi ba ma jin su mu ma in bar da wannan kowa ba za su ji me muke faɗi ba amma Allah ta'ala yana jin kowa ganin mu yana taƙaituwa ne a inda muke me ake yi a waje ba mu sani ba sai mun fita me ake a cikin gidan nan ba mu sani ba sai an shiga amma ganin Allah ta'ala ya yi ko ina da komai duhun dare ba ya hana shi da komai subhanahu a shekenan jin Allah da ganin ka ba irin na mutane ba Allah ta'ala ya ce yana da hannaye guda biyu wa qalat yahudi yadu Allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha yahudawa sun ce Allah da jirgin hannu ne wajen iyazu billah ma'ana wanda ba da abin da aka nema Allah ya ce ghullat aydihim su ne masu jirgin hannu marwata wa lu'inu bima qalu kuma Allah an ce su mun ne musu saboda abin da suka bal ya dahu mabsutatani Allah ya ce hannayensa guda biyu ne dogaye ma'ana takaku fi kaifa yasha yana bayarwa duk sanda ya ga yanzu za ka tambayi Allah ya baka an jima ka ƙara roƙarsa ya baka gobe ka roƙe shi ya baka jibi ka roƙa ya ƙara ma wa ala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an daga duk waɗannan sifofi da Allah ya ambata Muhammad bin Abdul ya yi imani da shi. ba tare da korewa ba in aka ce korewa a ce ai Allah ba shi da wata sifa akwai waɗanda suke da irin wannan aƙida cewa Allah ta'ala ba shi da wata sifa duk wata sifa da kada an faɗa ba wai haƙiƙanin sifar ba ne Allah ya ce yana da hannaye ai ba wai hannaye Allah ya nufi ba Kudura ya ne tare da cewa Allah ya ambaci kudurar tasa a wurare da dama cikin alƙur'ani kuma ya zo ya ambaci hannun amma sai a ce kudura yake ne an ce Allah ya daidaita akan al'ashi suke ai ba wai daidaito Allah yake ne ba ba istawa bane istaula ne ina ba ta amfani ko kuma ainihin wato a sifanta wannan sifar ta Allah da ta ababen halitta a ce Allah yana ji ni ma ina ji da ji na da Allah ake yi ina fata an fahimta ko kuma tafiye a ga tambayar yaya abin yake Allah ya ce yana da hannaye a ce to yaya hannun Allah yake shin hannun Allah irin da wani ko irin naka ne ina fata an fahimta duk wannan baya daga cikin imani abin da ake bukata in aka ce ga wata sifa ta Allah shine al-iman wa tasdiq ka yarda ka kuma gaggata ba hurumin ka bane sai ka gano wani ilimi domin kace sai ka gano a banza zaka hauka ta kanka Allah ya ce yana da hannaye guda biyu ni da kai muna da hannaye guda biyu muna da dama muna da hagu maza Allah a cikin hadisi ya ce hannayen Allah gaba ɗaya dama ne to dama a yaya ciki ba wanda ya sani da haka in kana so ka san yaya suka mafita shi ne kai imani kai aiki na gari in ka shiga aljanna za ka ga Allah sai ka ga yadda suke ina fata an fahimta wannan shine aƙidar Muhammad bin Abdullahi, game da sunayen Allah da sifofinsa aqidarsa game da tauhidul uluhiyya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a ɓangaren ubangijintaka kasantuwarsa al'ila al-ma'alu matsaukaki ma'abudu hubban Wata, ta'azima wanda ake bautarsa saboda ana sansa kuma ana girmama shi shek Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah ya yadda cewa babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai ya cancanci abauta masa ba wani abin bauta bisa da cancanta da dacewa ba ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana tabbatar da dukkanin bautarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da kore dukkanin wani nau'i na shirka in ma ga baki ɗayanta ko wani ɓangare na shirka wannan shi ne Muhammad bin Abdul sai sa za ka mafi yawan tasnifat da ya a bangaren tauhidi za ka ga ya shirka ne da dukkanin abin da zai kai mutum zuwa shirka in ka ɗauki wannan littafin da za mu karanta kitabun tauhid kitabun tauhid suna ta fila littafin tauhidi allazi kuma haqqul lahi ala ibad wanda shi wannan tauhidi shine haƙƙin Allah akan yadda bayi suke da haƙƙi a kan yadda bayi suke da haƙƙi a kan Allah haka Allah yake da haƙƙi a kansu hadith mu'adh bin jabal Allah ya fara mishi yadda wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin littattafan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana suna tare da Mu'adh bin Jabal manzo Allah ya goya shi akan jaki sai yake ce da shi ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah 'ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad 'ala Allah ya kai mu mu'abu shin ka san me haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah qala Allahu wa rasuluhu a'lam sai mu ya ce Allah da manzon sa kadai suka sani qala sai manzon Allah ya ce haqqullahi 'ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta masa kar su hada shi da wani wannan shine haƙƙin Allah akan mu mu bauta masa shi shi kadai kar mu haɗa shi da kowa a wajen ubangijin takasta, a wajen ayyukansa a wajen asma'i wa sifatinsa shi kaɗai yake gudanar da al'amuransa shi kaɗai yake mulkinsa shi kaɗai yake gudanar gudanarwarsa subhanahu wa ta'ala maza ya ce wa aqul ibadi ala Allah Haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah yu'adhibu man la yushrik bihi shay'a shine kar Allah ya azabtar da dukkan wanda ya haɗa shi da haƙƙinka ne akan Allah in dai baka shirka ba to Allah ba zai azabtar da kai ba haƙƙi ne kuma wanda yake ba na wajibi ba haƙƙi ne wanda yake na ihsani akwai haƙƙi na wajibi akwai haƙƙi na ihsani haƙƙi na wajibi shine dole dole sai an yi wannan abu ina fata an fahimta ubangiji ta'ala kuma babu wani wanda yake da haƙƙin wajibi a kansa domin kowa ba haƙƙi ne na ihsani ma'ana yana daga cikin kyautatawar Allah ga bayi shine ya shigar da su aljanna in ba su hada shi da wani ba inda Allah zai ce duk bayi sai ya sa su a wuta ba wanda ya ya ce dan me saboda mai bayansa ne naka ne ina fata an fahimta shi yake aikata abin da ya ga dama ba wanda ya hada shi to amma saboda tausayi da jin Allah Allah baya so ya halakar da bayi baya so ya azabtar da su shi yasa Allah yake ka ba mu uzuri mu yi laifi mu tuba Allah ya yafe mana mu yi laifi mu tuba Allah ya yafe mana Allah baya gajiya ina fata an fahimta ya ka Muhammad bin Abdul Wahab ya yi imani da wannan ya ya shirka hakikanin ya shirka wanda saboda yadda yake da hawa zuwa ga tauhidi da yadda yake ya shirka yana tona mata asiri sai da take ta kawo yayi hijira daga garinsu ya koma su ungiya saboda ana neman kashe shi ta ko'ina ana haɗa shi da shugabanni a yi mai sharri a yi mai ƙage a halatta jininsa kusan aka ce in gaskiya sai gaskiya ƙarya ka gane gaskiya to ƙaryar ba ta da abin da za ta kare kanta da shi sai zagi sai sharri sai kafa shi kuma mai abin faɗa ba ya faɗa ko idan ya faɗa to haka muhammad bin abdullahi ya ta fama da irin waɗannan ɗan bid'a da mushrikai wanda ƙarshe sai da ya bar garin makka ya bar garin ainihin wato najar ya koma garin makka yana daga cikin aƙidar muhammad bin abdulwahab shine ya yi imani da dukkanin annabawa da manzannin allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da suka zo da shi daga wajen allah subhanahu wa ta'ala sannan muhammad bin abdulwahab yana daga cikin aƙidarsa shine imani da manzancin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da kuma kira zuwa ga bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bin tafarkinsa tare da tsayuwa wajen ganin an cika dukkan wani haƙƙi na annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙƙi na soyayya da haƙƙi na girmamawa da haƙƙi na gabatar da shi akan kowa Muhammad bin Abdul ya yi wannan ya so annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowa kuma ya sa an so annabi fiye da kowa domin yana daga cikin imani manzo Allah ya a la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in dayan ku baya zama mumini har sai ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da dukkan mutane daga lokacin da ka ji ka fi son wani akan manzon Allah lokacin tafi imanin wata rana manzo Allah suna tare da sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda sayyidina Umar sai yake so ya bayyana wa manzon Allah irin yadda yake son sa ya ce ya rasu da Allah duk duniya ya fi son iyayena da kaina sannan kai an fahimta ya gabatar da iyayensa da kansa sai ya sa manzon Allah ya manzon ya ce la ya umar ce ina da sauranka ya umar ya ce to ya rasu da Allah duk duniya ya fi son kaina sannan kai manzon Allah ya ƙara cewa la ya umar har yanzu ne da saura sayyidina umar ya ce ya rasulullah duk duniya na fi son ka fiye da kowa manzo Allah ya ce an ya umar yanzu imanin ya cika da ka dole sai ka so manzo Allah fiye da kowa sannan ne ka cika mu'mini sai ka girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kowa sai ka gabatar da manzan Allah fiye da maganar kowa duk wanda zai faɗi magana ana amfani da maganar kalli in ba ta ci karo da maganar manzan Allah ba amma in maganar mutum ta ci karo da manzan Allah kowaye sai an ajiye maganar sai a kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi kadai ne yake faɗan daidai baya kuskure shi yasa imamu malik alaihi rahmatullah ya ce babu wani mutum da zai faɗi magana a ce a cikin maganarsa akwai ta ɗauka akwai ta watsarwa in ban da ma'abocin wannan kabarin sai nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan ne kadai duk abin da ya faɗa gaskiya ne sai an ɗauka sai an yadda sai an yi aiki da shi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى تشكر عقيدة إمام محمد بن عبد الوهاب kuma yana tsayuwa inda manzon Allah ya ce a tsaya yana yin abin da manzon Allah ya ce yayi yana barin abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce a baya sannan ya yi imani da dukkan mala'ikun Allah cewa ibadul mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yukramun bayi ne masu girma ba sa saba wa Allah a cikin duk abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da ya sa cikin gaggawa Muhammad bin Abdul Wahhab ya yarda da kaddara da duk abin da Allah ya hukunta al-qada'u wal qadar abin da Allah ya kaddara da abin da Allah ta'ala ya hukunta sabanin Kadariya, da jabariya da ainihin wato murji'a da yan shi'a imamiyya mai ta ɗauki ƙadariya suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da alaƙa da aikin bayi ma'ana duk abin da kaga bayi sun yi su suka ga dama su yi Allah ba zai kaddara ba su wannan abu yanzu a ƙida su wannan karatun da muke yi Allah bai kaddara za mu wannan karatun ba kawai mu muka ga dama mu zo mu zauna mu yi karatun. ina fata an fahimta duk wanda zai faɗi wannan ba sai an gama ba ka san kafiri ne domin Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar duk wani abu mun halicce shi da kaddara ina fata an fahimta to imam bin abdul ya yarda da wannan ya yarda da duk abin da Allah ya kaddara ya yarda da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hukunta ya yarda da ainihin wato lafira ya yarda cewa akwai wata rana da Allah zai tayar da dukkanin halittu ya yi musu hisabi akan abin da suka aikata wanda ya aiki na gari a fata masa da mafi alkhairin sakamako wanda ya mummunan aiki a ba shi sakamako daidai abin da ya aikata an fahimci magana sakamako ne guda biyu wanda ya yi mai kyau za a fata mishi da mafi kyau ba mai kyau ba akwai mai kyau akwai mafi kyau in kai kyakkyawan aiki aiki ne mai kyau ko alhasanat amma Allah sai ya saka ba da mafi kyau man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da hasana guda daya yana da abin da yafi wannan hasana din alkhairi mummuna kuma sai a baka daidai wannan mummuna in adalci na ne ni da kai in na baka mafi kyau in kai mai kyau to zan baka mafi muni in kai mummuna ba haka bane ba shine adalci irin namu na mutane amma adalcin Allah in kai mai kyau zai baka mafi kyau in kai mummuna zai baka daidai abin da ka aikata man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun ina fata an fahimta sannan muhammad bin abdullahab ya yi imani da ceto cewa akwai wasu mutane da allah zai sa a ceta akwai waɗanda za su ceto annabawa za su manzanni za su alƙur'ani zai azumi zai yi yara ƙanana waɗanda hukunci bai hau su ba suka mutu za su ba iya idan waɗanda ina fata an fahimta shek muhammad bin abu wahab alaihi rahmatullah a ɓangaren imani da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya yi imani cewa sahabbai su ne mafifita bayan Allah in ka cire annabawa da manzanni in ka cire annabawan Allah da manzannin Allah duk wata al'umma da ta gabata sahabban manzan Allah sun fi daraja ina fata an fahimta kuma ya yi imani cewa a cikin sahabbai wanda ya fi kowa shine Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali sannan ragowar mutum shida na cikin ashatu mubashiruna bil janna sannan al-muhajirun sannan al-ansar sannan ahlu sannan sannan sannan sannan in ka duba tabaqat na ibnu sa'd alayhi rahmatullah ya jero su mataki bayan mataki daraja bayan daraja to muhammad bin abdullah ya yarda da ainihin wato na daga cikin aƙidar muhammad bin abu shi ne kamewa ga barin abin da ya shiga tsakanin sahabbai na sabani sabon annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne kamar kowa suna yin daidai suna yin kuskure a wannan ba zai iya saba ya kashe ne suna yin daidai suna yin kuskure amma daidai ɗinsu ya fi kuskuren tsiyawa inda suka yi kuskuren ma kuma nusus na alƙur'ani sun tabbatar Allah ya yafe musu ina fata an fahimta an samu saɓani tsakanin sahabbai har ta kai da an yaƙi an zubar da jini an kashe wasu amma yana daga cikin aƙida ahlus suna wal jama'a al-kaffu amma shajara bainahum kamewa ga barin abin da yake cikin tsakanin su ba ruwanka da kutse Allah ma ce ya tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma ce ta ta riga ta wuce abin da ta aikata yana nan Allah zai maka hisabi da shi kuma wanda kuka aikata yana nan Allah zai maka hisabi da shi wala tusaluna amma kanu ya'malu laka ba a shiga hurumin sahabbai sun yi daidai sun yi kuskure me ya faru tsakanin su kuskuren da suka yi laifin waye waye ya je dai waye bai duk ba ko rabon ka bane batun da ba kai suka yi wa ba ina fata an fahimta wanda yana daga cikin aqidar shi'a shine yin kutse a cikin abin da ya shiga tsakanin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam su kafirta wanda ya suka ga dama su kai wanda suka ga dama aljanna su kai wanda suka ga dama wuta su tsine wanda suka ga dama wanda wannan duk ya saba koyarwa ta addinin musulunci falala Allah ya ba su falala ko ka yadda ko baka yadda ba suna da wannan falala kuma baka isa ka koyi musu ita ba Allah ta'ala ya fara musu yadda yana daga cikin abin da ya imani da shi shine gabatar da mai daraja akan wanda bai kai shi daraja ba in ka cire sahabbai ka cire tabi'ai waɗanda za su biyo bayan su in ka cire sahabbai waɗanda za su biyo bayan su sune tabi'ai da asba'u tabi'i da baqiyatu salaf a wajen Muhammad bin Abdullah bayan sahabban manzon Allah waɗanda suka fi daraja daga cikin tabi'ai sune al-a'immatul arba Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i sune suka fi ragowar al'umma daraja haka aqidar Muhammad bin Abdullah take sannan ragowar waɗanda suke biyo baya wannan na bin wannan wannan yana bin wannan na daga cikin aƙidar muhammad bin abdulwahab shine wajibi ne kare gina ne da mutunci da dukiyar musulmai kare gina nan da mutuncinsu da dukiyarsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmatu yawmikum hadha fi sha'rikum hadha fi baladikum hadha to Muhammad bin Abdul yana kan wannan aqida yadda manzon Allah bai yadda a zubar da jinin wani ba ba tare da haƙƙi ba haka Imam Muhammad bin Abdul bai yadda ba yadda manzon Allah bai yadda a ci mutuncin wani ba haka shi ma aqidarsa bai yadda ba yadda manzon Allah bai yadda a ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba haka shi ma aqidarsa bai yadda da wannan ba wannan ita ce aqidar Muhammad bin Abdul da Allah ne aiko a cikin wannan aqidar akwai wata aƙida ta musulunci bayan wannan eh babu amma ka ji ana ɗan wahabiyya ɗan wahabiyya ɗan wahabiyya sai kai tunanin wani kafirci mai kuda a cikin wahabiyya ɗin malam saboda jahilcin mutanen mu ba ma karatu ba ma san waye Muhammad bin Abdulhab ba yayin rayuwarsa me aqidarsa dukkan mu sani da'awar Muhammad bin Abdulhab Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka albarka domin ya yi nasara a cikin da'awarsa mafi girman nasarar da ya yi shi ne kawar da shirka da bautar wani Allah Muhammad bin Abdullahab ya zo a zamanin da ake shirka kasuwar shirka take ci kamar wutar jeji duk inda ka shiga shirka bautar kaburbura bautar gumaka bautar shehunai bautar waliyai bautar kaza da kaza da kaza amma muhammad bin abdullahi ya zo ya fara da'awar tauhidi cikin taimakon allah a tsawon shekarun da allah ya bashi casa'in da wani abu sai da ya zama na ya yaƙi shirka ya toshe dukkanin ƙofofin da suke kaiwa zuwa gare ta na daga cikin nasarar da'awarsa shine mayar da mutane bin tsarin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam alkitab wa sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum shay'ain lan tadillu ma ma ma tamassakuma manzo Allah ya ce na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku taɓa ƙasa ba matakar kun yi riko da su kitabullahi wa sunnati lokacin Muhammad bin Abdul da ya zo duk an watsar da alƙur'ani an watsar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai bautar gumaka sai bautar waliyai sai bautar kaburbura sai bautar shekunai ina fata an fahimta amma da yazo yana da'awa yana karantarwa yana wa'azantarwa sai da ya kori wannan gabaki daya kamar yadda irin wannan zamanin ake bukatar ire-iren Muhammad bin Abdul Wahab saboda mafi yawan mutane da sun kaurace wa alƙur'ani da sunna za ka ga wasu ma ya sunan suke wasu sun ce masu sunan gaba ɗaya ƙarya ce ba su yarda da ita ba ba wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai Qur'ani wasu kuma sun yarda da sunna amma kan su ambaci sunna so ɗaya sun ambaci shehunan su ko ɗari ai da akwai waɗannan ku za ka ga za a zauna awa ɗaya a cikin awa ɗayan nan sai sa'a za a ambaci manzon Allah su ɗaya amma za ka ji an ce maulan mu shehu wani ya ce kaza maulan mu shehu wani ya ce kaza maulan mu shehu wani ya ce kaza yayin da mu kuma karantarwar mu kafin a ce ƙala wane sai an ce ƙala Allahu ƙala Rasulullahi babu adadi duk wani majalisi na ahlus sunna kan a gabatar da maganar wani ko sahabi ne wallahi sai bayan an gabatar da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wasu kafin a kawo ta manzon Allah ko ta Allah sai an kawo ta shehuwa da shehuwa da shehuwa da shehuwa ne wanda duk wannan alamu ne na nisanta da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na daga cikin nasarar muhammad bin abdulwahab shine kawar da jahilci tsakankanin al'umma ya ilmantar da mutane ba dare ba rana sai da ta kai ta kawo mutane sun bar jahilci sun zama masu ilimi mun faɗa yadda hatta bayan magariba bayan isha bayan asuba karantar da al'umma yake awar wanda waɗanda suke ɗauka su ɗauki karatu na ɗaliban ilimi a wajensa kamar waɗanda muka karanta daga cikin malaman ɗalibansa akwai karatu na gama garin mutane aikinsa kenan muhammad bin abdullahi alaihi rahmatullah na daga cikin nasarar da'awarsa yadda ya bayar da kulawa ga al'umma wajen gyara musu rayuwarsu gyara musu addininsu ɗora su akan tafarkin da zai sa musu rabota a duniya da lafiya imam muhammad bin abdulhab ya ba da kulawa ga al'umma kwarai da gaske ya sa al'umma ta san kanta ta san darajar kanta sabanin da gabanin Allah tabaraka wata'ala ya kawo shi a cikin ainihin wato al'ummar da ya rayuwa a cikin sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah ya rasu a ranar ainihin wato Litinin a shekara ta 1206 ya mutu yana da shekara 92 a duniya shekarun da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa albarka a cikinsu aka yi gwagwarmaya aka jaddada addinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya ba shi ladan wannan jihadi da gwagwarmaya da yayi ko ba komai muna kyautata masa san cewa Allah ya karɓi aikinsa domin yau shekara nawa da mutuwar Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah amma har yau har gobe ana karanta kitabut tauhid ana karanta usulul salata ana karanta kashfu shubuhat ana karanta littattafansa da dama kuma ana masa addu'a wasu in sun mutu sun riga sun mutu wasu kuma in sun mutu ba su mutu ba ina fata an fahimta kusa akwai wanda in ya mutu ya mutu kenan ba za ka ƙara jin ɗuriyarsa ba sai dai in ta kama a ambace shi da mummunar kalma ina fata an fahimta wani kuma in ya mutu ya mutu ne amma yana raye domin aikinsa yana nan kuma ana masa addu'a littafin kitabu tauhid na al-mujaddad muhammad bin abdulwahab alaihi rahmatullah ba shi kadai ne littafin da aka kira da kitabu tauhid ba domin malamai da dama sukan yi tasnifat kuma ka ji sunan littafin wani da wani da wani iri ɗaya ana samun irin wannan ina fata an fahimta imamu malik bin anas alaihi rahmatullah imamu darul hijra lokacin da yake rubuta littafin samuwar ɗa ayan samuwar ɗa ɗalibin shi ne su bin fa'al Allah ya ƙara mishi rahma ya zo ya same shi ya ce ya malik ina ganin ka canza wa muwaɗa suna ya tashi daga kitabu muwaffa ya koma wani sunan daban imam malik yace saboda ne yace saboda wane ya rubuta muwadda wane yana da muwadda wane yana da muwadda wane muwadda muwadda ya ambaci muwadda da dama imam malik sai ya dariya yace kada wannan ya rufe ka Allah yana tabbatar da aikin da aka yi domin sa ne kadai ta fasa fahimta shi yasa yau za ka ji duniya mu wannan imamu malik kadai ake ambata tare da cewa ba shi kadai ne mai muwadda ba akwai muwadda'o'i da dama amma kai ka taba jin wata muwadda in ba ta imamu malik ba ana cewa muwadda imamu malik ina fata an fahimta to haka shi ma muhammad bin abdulwahab gabaninsa akwai malamai da dama da suka rubuta littafi kuma suka ambace shi da suna kitabut tawfiq daga ciki akwai muhammad bin ishaq bin huzaila alaihi rahmatullah يارب تلساتي كتاب التوحيد وإثبات صفات الرحمن عز وجل وإثبات صفات الرب عز وجل آه، ابن قزيمة شيني متن فرقو دي يارب تلساتي كتاب التوحيد أنا كيش أشكرا كتري بيو دي أشرين دا أكو بارك إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دي جريمة زوا مدينة يا متو أشكرا كتري أكو دي قوم شاكايا شيا فارا رب تلساتي كتاب التوحيد duk da cewa shi har yanzu kitabu tafsir da ta tafsir ɗinsa yana nan kuma ana karanta shi ana karantar da shi na biyu akwai ibn manda muhammad bin ishaq bin muhammad bin yahya ibn manda alaihi rahmatullah shine mutum na biyu da ya rubuta kitabu tafsir an haife shi shekara ɗari uku da goma yana shekara ɗaya a duniya ibn kuzaima ya rasu ya mutu a shekara ta ɗari uku da tasa'in da biyar shi ma ya rubuta kitabu tauhid wa ma'rifatu asma'illahi wa sifati ala al-ittifaq wa tafarruj shi ibn khuzaima littafin sa kitabu tauhid ya bayar da ƙarfi ne akan tabbatar da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sifofi da muke magana kamar ji kamar gani kamar hannaye kamar kafafuwa akan waɗannan sifofin shi ya littafinsa saboda a lokacin wutar bid'ar mu'tazila da Sha'ira tana ci ƙungiyoyi ne na bid'a waɗanda suke inkarin sifofin Allah waɗannan suna korewa waɗannan kuma suna kamanta sifofin Allah da sifofin ababen halitta a lokacin sai ibn kuzaima ya tasnif na littafin kitabut tauhid ya tabbatar da waɗannan sifofi ɗin. ya kuma yi raddi ga waɗannan ƙungiyoyi na bid'a ina fata an fahimta shi ma ibnu manda alaihi rahmatullah tunda ya zo a ƙarshen rayuwar ibnu kuzaima kusan aikinsa yana kamanceceniya da aikin ibnu kuzaima domin shi ma ya ba da ƙarfi akan asma'illahi wa sifatihi ina fata an fahimta shi yasa shi ibnu manda ya kasa littafin nasa gida hudu fasali na farko ya yi magana akan tauhidul rububiya fasali na biyu ya yi magana akan tauhidul uluhiyya fasali na uku ya yi magana akan tauhidul asma fasali na ya yi magana akan tauhidul sifa shi da ya tashi a wajen ibnu manda tauhidi gida hudu ya kasu rububiya, uluhiyya al-asma sifat ina fata an fahimta amma ragowar malamai gida uku ne ar-rububiyya al-uluhiyya al-asma wa sifat ina fata an fahimta bayan ibn manda akwai kitab tauhid na al-imam abbas ahmad bin umar bin suraij al-baghdadi ya zo ya yi rayuwa gabanin ibn manda kusan sun yi rayuwa zamani ɗaya da ibn kuzaima amma ibn kuzaima ya girme shi domin shi ana kai shi ne a shekara ta 249 bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam, ya mutu a shekara ta 306 kafin a haifi ibn manda da shekara nawa da shekara hudu da shi an haife shekara da uku da goma ina fata an fahimta shi ma ya rubuta littafi kitabut tauhid kusan waɗannan su ne littattafai guda uku da aka kira kitabu tauhid waɗanda suke yi shuhura kuma ainihin wato Allah ta'ala ya sanya musu albarka littafin kitabut tauhid an yi masa shuru ma'ana malamai da yawa sun yi masa sharhi domin aƙalla akwai littafi sharhin kitabun tauhid sama da guda talatin wannan ɗan ƙaramin littafin da muke kallo an yi mai sharhi sama da guda talatin a gurguje mafiya shahara daga cikin shurufin waɗanda suka fi tara ilimi suka fi fasaha wajen fito da ma'anonin littafin da akwai guda goma na farko akwai taifirul aziz hamid na suleiman bin abdullah abishah kusan shine littafin da ya fi kowanne a cikin sharhin da aka wa littafin kitabul tawhid na biyu sai fathul majid na abdurrahman bin hassan abishah shi ma yana daga cikin mafiya kyau na sharhin kitabul tawhid na uku akwai alƙaunu sadid fi maqasid kitab at na abdurrahman bin nasir al-fi'li abdurrahman bin nasir al-fi'li alayhi rahmatullah مالم محمد بن صالح الحسيني للتافس على القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد هنا لما تتم التفن سكي آه، مطيا فننا ده تشكا تفسك من ده نشر كتاب التوحيد نهدو أقوي إعانة المستفيد بشر كتاب التوحيد إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح بن عبد الله بن صالح bin fauzan bin abdullahi fauzan wanda shi yana raye akwai alƙaunin mufid na muhammad bin salha al-fahmin shi ma yana daga cikin mafiya kyau na shida akwai at-tanfid li sharh kitab at na salih bin abdul aziz al-shara na bakwai akwai sharh kitab at-tauhid na ahmad bin yahya al-najmi na takwas akwai at-tawdih al-mufid li masail kitab at-tauhid التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد عبد الله بن محمد الدويش شي معنى لتشكيل شروح ما فيها كون لكتاب كتاب التوحيد نترى شرف كتاب التوحيد عبد الله بن محمد الغنيمة الغنيمان عبد الله بن محمد الغنيمان وأن سولة ما فيها شعارة أشكين شروح بأكل التوحيد رغور دكسنا دكشو أما وأن سولة ما فيها شعارة kusan kowane littafi da akwai yanayin tsarin zubinsa da abin da ya kunsa na dalilai da kuma fitowa fili da abin da mai littafi ya ainihin wato bayyana a cikin littafinsa waɗannan guda goma sun fi kowanne daga cikin shirin haisabar tauhid ina fata an fahimta amma ana iya samun waɗansu masu kyau musamman mu a cikin malamai mu'asir na wannan zamanin akwai tasirifar da dama wanda aka yi na kitabar tauhid wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su bibiye su domin ƙara samun ainihin wato fa'ida mai tarin yawa a cikin littafin kitabun tauhid wannan shine shimfiɗa ko kuma muƙaddima game da littafin alkitabun tauhid ko kuma kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullah in Allah ta'ala ya ba mu karan numfashi sati mai zuwa za mu shiga cikin littafin kai tsaye littafin kitabun tauhid littafi ne wanda tun daga farkonsa har ƙarshensa muhammad bin abdullahab ya gina shi akan ayoyin alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ɗaiɗaikun maganganu na magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da ragowar ainihin wato salaf babu maganarsa ko ɗaya a ciki in ban da masail da ya fitar a ƙarƙashin kowane babi shi yasa za ka ga bayan ya ce kitabun tauhid abin da ya buɗe da shi shine babu qaulul lahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka ya gina littafin babu qaulul lahi ta'ala ya kawo aya ya kawo hadisi ya kawo maganar sahabi ya kawo maganar tabi'i sai ya gama sai ya ce fihi masail a cikin babin da akwai waɗansu matsaloli waɗansu abubuwa da ake so mu fahimta mu gane sai ya jero mana su ɗaya bayan ɗaya matsalolin za ka ga gaba ɗayansu ba sa fita daga cikin abin da ya kawo na gundarin ayoyi da hadisai a haka ya gina littafin sakin daga farko haɗe zuwa ƙarshe ya yi namijin ƙoƙari allah ya saka mishi da alkhairi shi ya yasa kafin mu fara komai muka fara kawo irin maganganun da malamai suka faɗa a kan littafin kitabun tauhid nan ba na jin akwai wani littafi da aka ambata ko aka rubuta a ɓangaren tauhidi wanda yake kunshe da abin da yake kunshe a cikin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab kana jin akai kamar yadda mun kama zanun malamai da suka tabbatar da haka haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka mishi da alkhairi ya karɓi wannan aiki nafa Allah ta'ala kuma ya datar da mu a cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon faɗar abin da yake na daidai abin da yake na kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga afkawa cikin sa abin da na manta na faɗa a satin da ya gabata satin da muka fara karatu shine wannan karatu na mu cikin yardar Allah zai dinga kasancewa sati uku a kowane wata maimakon sati hudu kowane wata yana da sati hudu ko to za mu dinga karatun ne sati uku na kowane wata saboda akwai karatu nima da nake zuwa a matsayi na ɗalibi almajiri eh ai ban kai da wannan bayanin ba ina fata an fahimta ni ma ɗalibi ne almajiri ne yadda kuke zaune nan a gabana haka ni ma nake zuwa na zauna a gaban malamai na yi karatu akwai karatu da nake yi duk asabar ɗin farkon wata tare da babban malamin mu profesa Muhammad Sani Umar Jalle mu hafizahullahu ta'ala wanda karatu ne wanda yake yin sa duk asabar ɗin farkon wata ba karatu ne na kowa da kowa ba karatu ne na waɗanda Allah ya zaɓa ina fata an fahimta don kogin ilimi in Allah ya ce ambaliya wasu yake zaɓa daga cikin bayansa sai ya sa su amfana da wannan ambaliyar ta a ƙa'ida yau mun yi wannan karatun kuma muna zama ne tun daga karfe goma na safe har zuwa ƙarfe tara na dare duk asabar ɗin farkon wata yau shekara goma sha bakwai kenan da fara karatu a cikin shekara goma sha bakwai ɗin nan cikin taimakon Allah mun yi sayan Bukhari mun yi sayan Muslim a yau mun gama sunan Abi Dawud asabar ta wata da zuwa za mu fara littafin sunan Tirmidhi in Allah ta'ala ya ba mu aran numfashi naka duk ranar asabar ɗin farkon wata ba ta ƙarshe ba asabar ɗin farkon wata ba za mu karatu ba ni ma ina cikin ina kun faɗa so da haka muna fata Allah ta'ala ya sanya mana albarka a cikin wannan karatu ya kare mu daga dukkanin kuskure wanda yake da tambaya yana iya rubutawa ya kawo in mun duba sai mu fara yin tambaya din kafin mu shiga cikin karatu ko kuma in mun gama karatu insha Allah ta'ala abinda na faɗa ne daidai Allah ta'ala ya haɗa mu aladan baki daya wanda mai kuskure Allah ta'ala ya yafe mu ya yafe mana baki daya to bi hada karu kifaya wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حركة